الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدعوة من مسلاتي من البركة مسلاتي جنساو من غير جميع تيولا kamar yadda sanarwa ta gabata muka ce mutum hudu za su yi latta akan abin da akwai mutum hudu za su yi latta kan maudu'i ko safin mai taken jarrabawa a rayuwa da kuma mu'amala tsakanin al'umma to lattan yadda za a yi ta mutum uku ne za su tattauna ta sannan ɗayan kuma sai zo yi taliki a ƙarshe wato za a yi ta na dawa ne lafiya. mutum uku za su yi lantan tare shi na tsakiya yana jefa musu tamboyi suna amsawa idan akwai taliki kowane daga cikinsu zai iya yi a haka har zuwa tsawon awa ɗaya sannan daga ba kuma insha Allahu sai a taliki a kan abin da suka faɗa. Ah, wayanda za su yi wannan na dawa filafiya su ne Malam Abdulkarim Hamza da Malam Ibrahim Idris da Malam Yasar Muhammad Abdullah. Za su tattauna wannan mawdu'in insha Allah, sannan daga ba kuma ni Abubakar Muhtar na zo ne yi ta'aliki kan abin da wasu ainihin suka tattauna a kansa ga abin da ya sawaka insha Allah. So da haka ba tare da ɓata lokaci ba, zan kira wanda shi zai kaddamar ɗin shi ne Malam Yasar wanda zai jagoranci shirin. sannan kuma su sauran malamai guda biyu dama suna kusa da ni insha Allah sai a cigaba da yi idan kasadin mu ya cika kuma insha Allah sai in sun gama ne kuma da zo mai ta'aliki ah, fa da tafaddal mashkuran wa ma'duran أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده amma ba'ad yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa da farko muna godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tara mu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na dinkawo saboda halartar wannan lecture ko kuma tattaunawa kamar yadda malam ya faɗa wanda insha Allah zai kasance tsakaninmu gani mai gabatarwa Yusuf Muhammad kamar da malam ya gabatar da kuma ɗan uwa Sheikh Malam Abdulkarim Hamza da kuma ɗan uwa Malam Ibrahim Idris. A insha Allah <clears throat> kafin mu shiga ga lubbin abin da ya tara mu wato wannan leccan zan ta yi tsokaci game da shi wannan leccan. Ita jarrabawa jarrabawa sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. wato abin da ake da nufi da sunna na Allah subhanahu wa ta'ala tana nan tun da Allah ya yi duniya yakan jarrabi yakan jarrabi halittansa da halittunsa maɗaukaka wato waɗanda ya zaɓe su kamar annabawa da manzanni da kuma sauran bayi ya ku bayi na Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuwa idan muka duba muka dubi tarihi na magabatanmu za mu ga hakan akwai jarabawoyi da yawa a cikin kistocinsu da tarihinsu sannan idan kuma muka duba watsi mu na yau wanda muke ciki za mu ga muna cikin wani lokaci ne wanda yake cike da jarabawoyi ta ko'ina idan mutum ya duba shi karan kanshi zai ga akwai wasu abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi da su in ma na rashin lafiya ko kuma a'a na talauci ko kuma wata jarabawa na rashin kwanciyar hankali saboda rashin aminci a ƙasa ko kuma saboda wani talauci da ya masa fatutu. Hakanan kuma idan ya duba cikin iyalanki zai tawar akwai jaraba da Allah ya masa In ma ta hanyar ya ɗora ma iyalanki rashin lafiya ko kuma wata jarabawa ta ta wanda ba za a rasa ba wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake jarraban bayinsa da shi. Saboda haka shi yasa muka muka ga kamata da kuma cancantan wannan maudu'i musamman a wannan lokaci da muke cikin wannan jarabawan mu karanta shi mu gabatar wa al'umman musulmai me ya kamata menene shari'ar musulunci ya koyar a cikin irin wannan yanayi na jarabawa ba tare da na ƙwawwala ba insha Allahu za mika abin magana ga uwa na sauran abokan abun nan gabatarwar nawa wanda zan fara da Malam Abdulkarim. Haka matsala, menene hikima, menene hikiman shari'a a wajen fitintinu da kuma jarabawowi. Bismillah, wasu salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Allahumma salli ala على muhammadin wa ala ali محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جباتر daga babban malaminmu الشيخ محمد Muhammad محمد المختار al-Mukhtar ta gabata sannan mai jagoran shirin shi ma ya yi tsokaci wanda ba buƙatar wani ƙarin bayani zan tafi kai tsaye zuwa ga wannan tambaya da shi eh, malam yasar ya yi to a mahanga ta addinin musulunci jarabawa tana da hikimomi akwai akwai nutsa guda ɗaya da ya wajaba mai ittifaki a kanta shine duk abin da Allah ya yi akwai hikima sai dai hikimar ba dole bane ya zama mun iya gano su wayanda muka iya gano su to tabbas mu yi wato mu kudirce su da mu kudirce abin da Allah yake nufi a cikin wannan hikimomi wanda ba mu gano ba mu tabbatar Allah kasancewarsa gwani mai hikima cikin abubuwansa babu abin da zai babu hikima wato hikimomi da suke cikin jarabawa manya-manyan su wanda wato dilalar su ta bayyana a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam akwai guda uku manya-manyan su wanda wato su ta bayyana akwai guda uku. Na farko dai, manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗi a cikin wani hadisi na Imam Bukhari da Muslim, man yuri bihi khairan yusuf minhu. Wanda Allah yake nufin shi da alkhairi to sai ya jarrabe shi da wata musulma. Kaga wannan wato amsa ce guda ɗaya daga cikin amsoshin daga cikin abubuwan da Allah yake jaraba mutane. Ganin daga cikin hikimar jarabawa shine wato mutum yana wato wani alkhairi ne Allah yake son mutum da shi in ma ya ɗaga darajarsa in ma ya yafe masa wasu kurakuransa in ma kuma ya tara masa wani tarin lada mai yawa bangare na biyu daga cikin abubuwan da Allah yake jarabar mutane da shi shi ne akwai zaburar da mutane cikin ayyuka da suke yi na alkhairi ya tabbata a cikin Alƙur'ani, annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sahabbai sun tsanan wato tsananin rayuwa tsananin a buge su ta can a cutar da su ta can ya dame suka kawo manzon Allah kuka mata nasrullahi yaushe ne taimakon Allah nan zai zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce musu kuna gaugawa ne taimakon Allah yana kusa ya kasance cikin wa'inda suka zo gabaninku za a sanya zarto akan ɗaya daga cikin ɗaya daga cikinsu a dinga yanka shi da zarton nan ana yanka shi ana gigara masa wannan zarton har ɓarin jikinsa ɗaya faɗi nan ɗaya kuma ya faɗi nan amma bi sa ya bari wato ya bar addinin sa kaga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kawo wannan wannan suran ne domin ya karfafa zuciyar sahabbansa alaihi salatu wassalam Eh, radiyallahu anhu ya kawo wannan sura ne domin ya karfafa zuciyarsu san cewa wannan jarabawa da suke ciki akwai ma wani abin da ya ci wannan yana iya samun su saboda haka babu abin da ake fata da su irin su tsayu akan wannan addini sannan kuma su yi su ɗauki wato ɗamara ta ɗaukan jarabawa ko da ma fi wannan abu na gaba na jarrabawa Allah yana jarraban mutum wato idan mutum ya zama ɗaya mutum uku idan mutum jarabawa mumini ne aka jarrabe shi sai ya zama kamar da na faɗa na yi bayani a baya za a ɗaukaka darajarsa zai samu ƙarin lada idan kuma ya zama wato ba muminin ba ne to la'alla wannan jarabawa za ta iya zamowa za ta iya nusar da shi ya fahimci halin da yake ciki ya gane cewa yana kan sabon Allah ya rage ya tabbata a cikin alkur'ani kisar annabi Musa alaihi salam Allah ya dinga jarraba mutane fir'auna da jarabawai kala-kala. Wai nan jarawa mai manufarsu, su gane, su kaskantar da kai, su gane cewa bin Allah, su dawo, su miƙa lamarinsu ga Allah, su bar wannan sabon da suke yi shi ne abin da zai tsere da su. Su roƙi annabi Musa, ka yi mana addu'a a yaye mana. Da an yaye musu, sai kai dama wannan abun lokacin yaye wata ne. Sai su sai a sake musu wata jarabawa. Kaga wayannan an jarrabe su ne domin su gane abin da suke ciki na ɓata, su bar wannan ɓatan, su dawo kan hanyar Allah tsayayya saboda haka jarrabawa tana ɗauke da wayannan abubuwa guda uku ko dai a daga darajar mumini ko kuma a zaburar da shi cikin ayyukan da yake fata wato yake kai na alkhairi ko kuma ya zama a yana kan wani abu ne wannan jarabawa ta ɗan buge shi ya gane cewa ya bar hanya ya dawo ya tsaya akan akan wannan idan muka lura da abin da ke faruwa yanzu duk ba ma fita daga cikin irin wa'annan akwai wanda yana wato tsananin bin Allah amma kuma jarabawa sai ta same shi to jarabawa ta same shi to wannan ya kudirce a zuciyar shi akwai wani alkhairi ne da Allah yake nufi da shi ko kuma wani sharri ne Allah ya ture masa da wannan jarabawa wanda kuma a yake kan aiki yake dan yake takawa gaba ya dawo baya sai fahimci cewa akwai wasu abubuwa da ya bari da ya kamata ya tsaya akan. wanda kuma baya kan wannan hanya gaba ɗaya to sai ya tabbatar da cewa abin da ya kamata ya yi ya dawo kan hanyar Allah wallahu ta'ala jazakumullahu khair ah zan koma wajen dan uwa malam malam Ibrahim akramakallah shin wannan jarrabawa da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa bayinsa shin hadda eh, bayinsa mutane nazari kamar annabawa da sauran bayinsa na gari su ma wannan jaraba na shafar su. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه ينقوى ما سكرنتي ina roƙon Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya haɗa mu a cikin wannan masallaci ubangiji ya haɗa mu a gidan aljanna ina kuma roƙon Allah da ya mana arziki da ni da zan yi magana da ku da kuke sauraro dukkanmu da muka haɗu anan Allah ya mana arziki na ikhlasi cikin abin da za mu faɗi da ko kuma ku samu ikhlasi cikin zuwanku da abin da za ku saurara Allah kuma ya sa abin da za mu faɗi ya zama mai amfani a gare mu na farko amma ya zama mai amfani a gare mu a gare ku baki ɗaya Allah. kamar yadda malam ya gabatar a rayuwa akan samun jarabawoyi iri-iri kala-kala kamar yadda kowa yake gani shaida ne da zan cewa ne ka lissafa mana irin jarabawa da kake fuskanta ko kake gani yana ana yana samun mutane kai ma za ka iya girgajewa yawa ba tare da kayi wani dogon nazari to shin jaraba wannan yakan aukuwa akan bayan Allah na gari tunda mun san cewa bayan Allah nagari in aka ce mutum nagari gari za ka same shi a gaba a kan komai wajen ibada idan ana maganan iyamun laili ne za ka same shi a gaba in ana maganan irin azumin taɓawuɗi ne za ka same shi a gaba in ana maganan amur bil ma'ruf ana ko wannan umarta da aiki na alkhairi ko kuma hani akan mummunan aiki za ka sami mutumin kirki yana kan gaba a cikin irin to idan har mutum ya zama wannan shi ne ɗabi'arsa a asali da kuma tunanin shi ne shi irin wannan zai tsira daga dukkanin wani jarabawa na ubangiji idan na ta ga wani yana fama da talauci to sai mu ce ban da wanda yake bautan Allah ko kuma ban da bawan Allah da ya kyautata wajen ibada da mu'amalar shi da alaƙa su tsakanin sa da Ubangiji. Haka wannan shine abin da zai faɗo a cikin zuciyar mu kai. To amma za mu iya samun sabanin haka. Menene wanda zai nuna mana sabanin haka? Mun san dukkanmu babu wani wanda yake da daraja daraja wacce ta ɗaukaka ta kai daraja na annabi kai ba annabi ba ma sahabin duk wani annabi dukkan annaba wannan kai ɗaya mun san cewa sahabbansu ma sun fi mu kima da daraja to annabin da kanshi a cikin mu babu wanda yake da daraja wacce kai na annabi amma kuma cikin annabawan Allah kusan dukkan su babu ma wanda Allah ya bari bai zarafce shi dukkan su babu wanda ya bari wasu sun samu jarabawa ta hanyar mabiyan su sun kashe su wasu sun samu jarabawa ta hanyar mabiyan su sun karyata su kai wasu kuma sun samu jarabawa ta hanyar cuta da karye arziki ya watse baki daya kamar yadda nake so in bada misali da annabin da shine watakila idan za ka yi misali akan irin wannan za ka faɗe shi kai annabi ayyub alaihi salam annabi ayyub bawan Allah ne wanda ya kasance mai yawan ibada da kusantan ubangiji ya kasance a dukkanin lamuransa idan na alkhairi ne yana danganta da ubangiji idan kuma na sharri ne ya same shi yana yin haƙuri ya tabbatar da cewa wanda ya yi masa alkhairi a baya don ya jarabce shi da wani abu na shari ba wai ba ya son shi ba, yana yin haƙuri ya daure da wuri annabi Ayuba ya kasance mutum mai zuriya yana da iyalai da 'ya'ya da yawa yana da arziki nau'uka na arziki dabbobi irin su raƙuma eh, awakai da wayannan duk nau'i na arziki yana da shi amma lokaci ɗaya Allah ya jarabce shi ya zo ya rasa wayannan abubuwan baki ɗaya jarabawan ba ta tsaya akan iya wannan ba hatta lafiya ma sai da ya rasa shi annabi ayyub ya shiga cikin rashin lafiya wanda dukkanin waɗanda suke kusan kusa da shi sun guje shi Don kamar yadda malamin tafsiri Ibn eh, jarir tabari yana cewa kusan gabaki ɗaya a mutane na kusa da shi duk sun nisance shi sai matar shi guda ɗaya ita ne kaɗai ta zama tana haƙuri tana ta hidima da shi ba ta yi fushi ba ba ta ji ta gaji ba tana ta ɗawainiya da annabin Allah da wannan jinya da ya shiga. To kun ga idan jarabawa za ta hau kan annabi har abu ya zama ya kai wannan matsayi ya rasa duk abin da ya mallaka na arziki ya rasa lafiya kuma bai taɓa yin kuka ba don a cikin azabun nuzul na aya wanda annabi ayi ubangiji yake cewa manzo Allah ka faɗa musu ayyuba inna da rabbahu anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin a karkashin wannan malaman tafsiri sun kawo bayanai da yawa a'a ai wannan ya faru ne da sababin shedan ya ga annabi ayyo yana ibada kuma gashi yana da tarin dukiya sai yake cewa ai Allah dan dukiyan da ka bashi nan ne shi sa ya zama mai ibada za za ka kwace dukiyan da ba zai yi ba sai Allah ya ce to na baka dama akan shi na baka dama to shedan ya zo ya hada ya hadu sauran shedanu ɗan uwansa suka yi dai yadda duk annoba ya dinga faɗowa kan arzikin biyu ya rasa ya dawo yana rashin lafiya a hakan sai shedan ya zo yake cewa to ubangijin da ka karike shi kake ta bautata masa gashi nan ya dukiyar naka gaba ɗaya ya kwashe ku baka da shi baka da lafiya sai annabi ayyub ya ce masa babu komai shine ya bani don haka lokacin da ya ga dama zai karɓa kayan shi bai nuna damuwa ba annabi ayyub ya shiga tsananin damuwa malamai suke cewa rashin lafiya da yayi da hali da ya shiga wasu suka ce yayi shekara bakwai da watanni wasu kuma suka ce yayi shekara sha takwas da watanni wasu suka ce shekara uku ne da watanni yayi yana cikin wannan jinya ala ayyati hal duka dai an samu bambance-bambancen shekaru yana nuna mana dai ya daɗe cikin wannan illa da shi amma duk da haka bai yi fushi ba bai bar bautan Allah ba bai bar tabbatarwa da cewa Allah da ya jarabce shi wata ran zai yaye maka a sababin wannan bayan shi dan ya mar wannan magana in da gaske ne ka roki Allah ka yaye masa. annabi ayyub ubangiji yake cewa idna da rabbahu anni masaniyatu annabi ayyub da yake roƙon ubangiji sai ya yi kunya da alkunya bai ce Allah ka ɗaura min rashin lafiya sai ya nuna shi rashin lafiyan ta same shi ne ba mamaki da sababin wani laifinsa amma bai jingina ɗaura rashin lafiyan akan Allah ba amma da ya tashi ɗauko maganar rahama sai ya ce wa an ta arhamur sai ya jinkirta ya jingina rahaman kai tsaye ga ubangiji saboda ubangiji shine mamallakin wannan amma yayi kawaici tare da cewa Musa ai ko rashin lafiyan kai Allah ne ya jarabce ka amma sai ya yi sawanci ya tura rashin lafiyan ya ɗauro ta ta kansa amma rahamar kuma da sauƙi sai ya jingina ta da Allah a wannan lokacin ubangiji ya amsa addu'ansa ya yaye masa duk wannan abin da yake fama da shi na cuta Hakanan a wani aya ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ah, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab ubangiji ya jarabci da yawa wasu har cikin annabawa wasu an jarabce su da wasu abubuwan amma shi annabi ayyub kai tsaye ya ci jarabawa tashi lokacin da aka azurta shi da yi butunci ya kauce ya ki bautata ma Allah ba sai ka duba kai in Allah ya baka arziki kana butunce mishi da wannan arziki da ya baka wannan shine zaka duba halin da kake ciki shi dai bai butunce ba hakanan kuma lokacin da jinya ya same shi bai butunce wa ubangiji ba dai ya tabbata akan dai shi bawan Allah ne nagari na kirki bai yi butunci ba don haka haka ake so kai ma ka zama in Allah ya azurta ka ka san cewa ba ka da wata wayon da ta kawo wannan arziki haka nan lokacin da ya jarabce ka kuma kada ka yi tsammanin in ka ya fara yi shi sa ya kwace wannan dukiya da ya baka sannan ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal amsal suka fi samun jarabawa cikin mutane manzo Allah yake su ne annabawa shine muka kawo misali da annabi ayyuba kun ga irin yadda ya sha yayi shekaru yana cikin jinya yana cikin damuwa yana wahala amma bai kauce ba sa'annan manzon Allah yake sai waɗanda suka zama kuma mutanen kirki da kuma wanda suka biyo ne suka biyo su don haka gwargwadon imaninka da gwargwadon kusancinka da ubangiji gwargwadon irin jarabawa da zaka iya fuskanta a cikin wannan rayuwa ibnu jarir a cikin tafsirinsa ya kawo maganan muhammad bin ka'ab al-qurabi yake cewa duk wani mumini da musiba ta same shi ko kuma wani jarabawa ta same shi to kada ya damu kada ya fushi ya tuna wanda ya fi shi wato shine annabi cikin annabawa annabin Allah ma Allah ya jarabce shi da jarabawa mai tsanani kuma bai sa ya kauce amma za ku ga mutum idan ya shiga wata jarabawa ya ringa ihu ya gagara wata watakila ya mallaki biliyan ɗaya ko miliyan ɗari yana asarar miliyan ɗaya sai ka ga ya gagara hakuri ba sai da wuri to ku duba yadda annabawan Allah suke Allah ya samu dace Allah ya mana jagora jazakumullahu khair ah, malam ah, Abdul Karim dan koma wajenka lan yaya nau'uka na mutane suke wajen musiba wajen jarrabawa da Allah subhanahu wa ta'ala yake jarraban su bismillah wa salatu wassalam ala rasulillah ah, wannan tambaya tana da matukar muhimmanci kwarai Allah ya raba wuta ya raba halittunsa kashi biyu rabin farko akwai wanda suka yi imani akwai wanda akwai wanda ba su yi imani su masu imani wato idan Allah ya tura wa mutum Allah Allah kuma yakan jarabi dukan dukan su biyu daidai sunan jarabawa a gun mai imani sai a ce masa ibtila'i jarabawa ya shiga amma wanda kuma mai sabon Allah to wannan sai a ce wa'azi ne Allah ce Allah yake masa sannan a cikin su masu imani kamar yadda ƙarshen bayanin Malam Ibrahim yake kawowa mataki ne mataki wajen wato wajen imanin su mataki ne bayan mataki wajen jarabawan su wanda suka fi tsananin jarabawa wanda jarabawar su ta fi ta kowa tsanani su ne annabawa kamar yadda hadisin da Malam ya bayani sai wanda suka bi su da wanda suke bi da wanda suke bayan su annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sahabbansa sun kai masa kuka wani lokaci na tsananin yunwa sun daure dutse a cikin a cikunan su saboda tsananin yunwa da wahala suna buɗe cikin su sai suka ga shi dutse biyu ne a ɗaure a cikin ka ga jarabawar da aka yi wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta zama ninkin jarabawar da ake wa mutane sannan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya turo masa da jarabawa wacce jarabawar da tafi duk wata irin jarabawa da za a yi mutum a rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da kamar muka sani babban aminin sa abokin sa sayyidina abubakar sannan babbar daga cikin matarsa wacce wacce ake irga ta cikin wayanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so Aisha radiyallahu anha an jefe ta da wani irin an jefe ta da wani irin sharri wanda hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi saboda abu biyu ga darajar babanta ma babban abokin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ga kuma darajar gidansa sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga wannan jarabawa ta kai jarabawa manzo Allah sallallahu alaihi ya zauna cikin wannan yanayi lokaci ne tsayi har ya dinga shawaran sahabbansa ni kan ya zan yi wani mataki na dauka ne game da ai ni zan yi kaga wannan jarabawa ce ta kai ta kawo saboda haka saboda darajar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam aka yi masa irin wannan jarabawa inda iri na irin ka ne aka wannan jarabawa ƙarshen zai barma musulunci saboda haka idan ka ga wata jarabawa Allah ya jarrabe ka da ita to ka kyauta tsammani ka ji a zuciyarka cewa Allah ne yake son ka da alkhairi ko dai ka dawo ka kara tsayuwa akan hanyarsa ko kuma ka gyara ta sai ka kara hawa hanya wato dodar ta Allah maɗaukakin sarki ka gane cewa duk wani abun da yake cikin wannan duniyar to fa ba ne asalin abun da aka yi ka yi ba daga cikin dalilai da Allah yake jaraba mutane a nusar da su ce wannan duniyar ba wurin miƙe kafa ba domin inda an ba mutum cikakken jin jin daɗi na komai da komai a duniyar nan wani sai ya miƙe kafa ya manta da abin da aka yi shi domin sa saboda haka waɗanda aka fi tsananin jarabawa wanda suke suke suke mataki na farko wajen jarabawa su ne annabawan Allah wato annabawa mursalai sannan kuma annabawa wanda ba mursalai ba sannan kuma mutanen kirki wato nagari bayan nagari kamar da ya tabbata a cikin wannan a cikin wannan hadisi saboda haka idan ka ga jarabawa ka ta yi yawa to ka yi fatar Allah ya sa kana daga cikin mutane nagari da Allah ya tora wannan jarabawar abinda ake so gare ka shine ka miƙa lamarin ga Allah ka nemi wato ka yi ihtisabin wannan wannan lamari ga Allah ka nemi ladan wannan jarabawa ga Allah da Allah Allah ya sanya ka cikin wa'inda Allah ya zaɓa saboda wannan jarabar. Allah ya dinga faɗi a cikin littafinsa am hasibtum an tadkhulul jannata wala ma ya'tikum masalun masalun ladina khalaw min qablikum shin tsammani kawai za ku shiga aljannar Allah ba tare da wato wato abin da ya shafi wanda suke gabanin ku ya zo muku ba tsanani ya shafe su an girgiza su an girgiza su sannan Allah kan yi jarabawa domin ya bayyana wane ne mai cikakken imani daga munafiki saboda haka mutane wajen jarabawa mataki mataki mataki ne bayan mataki wanda aka masa babbar jarabawa ya iya daure ya iya daurewa ya miƙa lamarin ga Allah to akwai alamar cewa wannan babban mutum ne a wajen Allah da fatar Allah ubangiji ya ba mu ikon kaɗan wa'annan jarabawa. wallahu ta'ala Allah ya saka da alheri akaran sallah malam Ibrahim da zaran an ambaci kalmar jarabawa jarabawa hankalin mutane mafi yawanci yana tafiya ba abin da yake na sharri ne wanda ake ganin shi ba a ina ba ne to shin ni'imomi ma sukan zama jarabawa ga bayan Allah ga bawa na'am kwarai ni'ima sukan iya zama jarabawa asali ma ita jarabawa ɗin daman ba ta tsaita akan abubuwa na shari ni'imar karan kanta tana zama jarabawa wannan kuma yana tabbata ne cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa nablukum bisharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un ubangiji ya haɗa mana ya nuna mana cewa lallai Allah ya yakan iya jarabtan mu da abin da yake wanda ba ma na sharri ne rashin lafiya ko kuma karayan arziki ko makamancin wannan hakanan kuma za a iya jarabtar mu da ni'ima ita ma ta zama mana jarabawa wani lokaci idan muka duba za ka samu dukiyar da Allah ya baka kai ita ce jarabawa shi sa za ku ji galibin malamai suna cewa wani abin da ya fi cancanta da shi shine ya zauna a fakirinsa da zai samu kuɗi sai ya zama ya fi kowanne mutane shakiyanci da yin barna a doron ƙasa. Don haka a irin wannan lokaci shi idan aka ba shi dukiya to sai ta zama ita ce jarabawan nashi ba mamaki ya halaka. Shi sa za ku ga yanzu akwai rashin adalci da muke yi wa kanmu. Yanzu na ga wani yana da kuɗi, ni dan fakiri fakiri ba ni da shi. Kawai sai in ce Allah ka bani kuɗi irin na wani. Ban san wani irin kuɗi yake da shi ba. Ta hanyar halal ya tara ko ta hanyar haram. Ban sani ba kawai kai na sai Allah ka bani kuɗi irin nasu. ka gani da kaina na kira wa kaina fitina idan aka amsa min a wannan lokaci na jefa kaina cikin damuwan da watakila ba zan ankara ba sai lokacin da na ji ni kabari an fara matsa na Allah ya tsare don haka ni'ima karan kanta tana zama jarabawa wani sai a bashi ɗa gashi nan yana ta roƙon Allah ya samu ɗa sai ɗan ya zama masa fitina ya ta harbar da hankali ya hana shi kwanciyar hankali kullum hawan jininsa ba ta tashi sai akan tunanin wannan yaro da halinsa. Ko kuma dukiya a bashi, ga dukiyar nan kowa yana masa kallo a zahiri mai jin daɗi, amma shi ya fi ka sani wahalar da yake ka. Yanzu kai fakiri za ka je kai tsaye kana kwantawa tifan ka minti biyar ka yi bacci, shi sai ya yi awa uku bai yi bacci ba. Yana kwance sai ya rasa wata ran sai ya yi allura, ba zai iya yin bacci kai tsere ba sai an masa allura, sabida menene dukiyan da yake tsammani jin daɗi ne ita ta zama masa jaraba shi sa ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un Allah yana iya mana jarabawa gashi nan abu hasana abu mai kyau a baka lafiya a baka arziki a baka mata irin wanda kake so amma a zo a kuma jarabce ka da gefen da babu daɗi duk wannan Allah ya yi ma ne saboda ka gane cewa wannan fa ni'imar ta Allah ce ba wani dabara ba ne a tare da ni ya jawo wannan ni'ima. Idan ka gane wannan ni'imar ta Allah ce ba wani dabara ba ne taka, shi kenan sai ka zama mai godiya, ka zama ibada baka ci baya ba, duk wani aikin alkhairi baka ci baya ba. Amma wallahi galibi yanzu da yawa Allah na musu ni'ima musamman irin na arziki, amma sai ka ga sun zama abun kyautai. Ga arziki amma an kana neman marowata a duniya an ka same su kai arzikin Allah ya bayar ba da dabaran ka ba amma ba za ka iya taimakon addinin Allah ba ba za ka iya taimakon wanda ka ga suna cikin damuwa da bukatar ka a wannan lokaci shi sa ubangiji ya nuna mana akan karuna duk wani wanda yake ji arziki yake da shi ya nemi kistan karuna a cikin suratul qasas qarun yake gaya mutanen sa qala inna ma utitu ala ilmin indi dukiya da Allah ya bashi da taskoki da na arziki da Allah ya bashi yace ai wannan saboda wata falala na ne da ilimi na Allah ya bani kada ku kalla wai wannan dukiyar da nake da shi Allah ya san ni waye ne shi sa ya bani da ya zama yayi wannan girman kan ubangiji sai ya halaka shi ya nutsar da shi a cikin ƙasa har yanzu baka jin labari karuna da ya riga ya nike don haka duk wanda ya gaina da arziki ko ya samu wata ni'ima kar ka yi girman kai ka tabbatar mamallakin wannan ni'iman Allah ne yadda ya baka baka san a yaushe ya haɗa maka wannan ni'iman ba yana iya fasa da karɓanta kuma lokaci ɗaya baka sanya aka yi mai faru ba don haka a kiyaye a kula da ni'imomi a yi wa Allah godiya yadda ya dace domin ni'ima ta tabbata amma da zarar an mutunce za a yi nadama Allah ya tsare mu da yin nadama amin Allah ya saka da an sai a ah, akramakallah bayanai ya gabata game da musibu cewa Allah subhanahu wa ta'ala yakan jarrabi da salihan bayan shi da waɗanda ma ba salihan bayan shi ba bal yana daga cikin makasuri na halittar Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya jarrabi mutane saboda ya san wane ne ya fi kyawun aiki cikin su shin aka rama kalla akwai wasu hanyoyi ne da mutum zai bi wajen magance fitintunu ko kuma jarabawa idan ta afka masa بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه shari'ar musulunci ta zo da hulul da wato halli game da musiba idan idan jarrabawa ta samu mutum farkon abin da zai yi mai da lamarin zuwa ya jarrabe shi da ita idan ya mai da lamarin zuwa ga Allah to wannan sai ta zama masa daraja gare shi ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu khair in asabathu in asabathu sarra shakara fa kana khayran wa in asabathu darra sabar fa kana khayran وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن wato abun al'amari ima makin lamarin muni al'amarinsa dukkan alkhairi ne idan alkhairi ya same shi to idan sharri ya same shi sai ya yi haƙuri sai hakuri ya zama masa alkhairi idan kuma wani alkhairi ya same shi sai ya gode wa Allah wannan godiyar Allah sai ta zama masa alkhairi babu wanda zai samu wannan tagomaci sai sai mumini to kenan ni da kai ya waje mu zama mumini a yau da gobe akwai matsaloli yau yau zan bude shago na a kasuwa in yi ciniki mai yawa in samu riba shiru ba za ka taɓa ji na ce wannan yau kasuwa ta yi amma da an samu ɗan akasi to sai ka ji mutum yana cewa ka yau yau zaman bacci ne kawai muke kowa Allah ba zuciya zai karbi alkhairi amma bangaren karban sharrin kuma sai ne sai sai ne wannan sifa ta mu kenan ne kamata eh, wannan hadisi ya karantar da mu idan musiba ta samu to wato mu wato mu yi haƙuri mu gode wa Allah sannan ta da mataki guda biyu abinda shari'a take so ka yi na farko Shi ne ka yarda da wannan musiba ita ce ita ce martaba mafi girma sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa in istata an tarda farb wa illa fasfa idan musiba ta same ka in kana so ka samu babbar daraja a gun Allah to ka yarda da wannan musiba ka yarda idan ka gagara ka nusar da ranka ta yarda to ka yi haƙuri Allah ya ambaci wasu bayansa ake cewa alladina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a karkashin wannan ayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda wata musiba ta same shi lokacin da wannan musiba ta same shi sai ya tuna Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرني في مصيبتي واخلطني خيرا منها أو أو أبدلني خيرا منها kamar da wato ya Allah Allah gare ka muke kuma gare ka muke wato wannan ni'ima ta same shi wato ina roƙon Allah ya canza min alkhairi daga wannan musiba ta same shi manzo Allah ya ce sai Allah ya canza masa da alkhairin wannan ko dai ya zama Allah ya kwaranye masa wannan musiba ya kawo masa farat ya samu nasara a bayanta ko kuma Allah ya ture masa wani mummunan zunubi da ya taru zai iya zama masa matsala wato a gaban Allah sai Allah ya kore masa da wannan da wannan istirja'i da yayi da kuma amfani da wannan addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi ya karanta ne ko kuma Allah ya tunkuɗe masa wani sharri da ke tunkaransa dalilin wannan aiki saboda haka abin da ya waje wa mutum ya yi shi ne lokacin da musiba ya same shi lokacin da musiba ta same shi ya mai da lamarin ga Allah sannan ya yi wannan addu'a ya yi fatan Allah Ubangiji ya bashi wato lada kuma Allah Ubangiji ya kawar masa da ita sannan wannan musiba kamar da muka sani alkhairi ce a rayuwar mutum yau da mutum zai shiga makaranta kullum yana zuwa ba latti ba fashi sai aka zo jarabawa da aka zo jarabawa kuma sai ya fito da F9 me amfanin zuwa makarantar shi da zuwan shi da wuri kaga babu kamar yadda a jarabawa a makarantu ake fi ake fitta gwanaye to haka a cikin wannan jarabawa Allah yake fitar da suwaye bayi suwaye bayi masu daraja jarabawa tana zuwa ne domin fitar da bayi masu daraja saboda haka mai da lamari ga Allah da yin wannan addu'a ta alkhairi su ne magani ga jarabawa wato a mahalla ta shari'a ah, Malam Ibrahim zan komo gare ka ah, kamar yadda karatu ya gabata wanda cikin malam fa an bato cewa Allah subhanahu wa ta'ala yakan zai bayinsa ciki har da annabawa da kuma mutanen kirki balma annabawan ga mutanen kirkin Allah ya fi jarraba su shin malam shi munin idan Allah subhanahu wa ta'ala ya zarrabe shi a wani ɗaukaka ne da yake ƙara masa sanadiyar wannan jarabawa? ita jarabawa a ko da yaushe idan dai jarabawa ce wanda Allah ya tura ta ko ya ɗaura ta ga mumini to katan zama masa alkhairi ne wannan jarabawa saboda galibi idan mutum ya shiga cikin wata damuwa ko wata musiba ko ya yi haƙuri ya daure to lallai zai ga wani abin da ba haka ya yi tsammani ga wanda za ta faranta mishi zai ji daɗi kuma shi wani lokacin ɗin haka kawai a wajen ubangiji Allah ya ɗaukaka maka daraja ya kai ka wani matsayi to amma ayyukoki da kai ayyukokinka ba su kai wannan darajar ka same shi ba sai ka kai wannan darajar to Allah bai barin ka haka dole sai an shigo da wasu abubuwan da za su daidaita su sanya aikin naka yayi daidai da jarabawa ko ya cike matsayi da za ka samu a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala akwai hadisin da Imam Ahmad da hadisin da Abu Ya'ala. da alhakim suka rawaito yake cewa inna rajula la yakunu lahu inda Allah almanzila fala yablughuhu bi amali yace fala yazalu Allah yabtalihi hatta yuballighahu iyahu ko kuma fala yazalu Allah ma bima yakrahu hatta yuballighahu iyyahu yace lalle zaka ga mutum zai iya kasancewa a wajen Ubangiji yana da wata daraja Allah ya ɗauka su imansa a sama. yana da daraja sosai a wajen Ubangiji. Amma fa bai kai wannan darajar da wani aiki da yake aikatawa ba. Ayyukokinsa ba su kai su samar wannan daraja a wajen Ubangiji. To idan ya zama wannan shine halin irin wannan bawa, to Allah ba zai bashi. Allah zai jefo masa jarabawa ta nan, ta nan, ta baya, ta gaba. Su ringa mamma shi suna buge shi a hanya su ɗan masa komaɗa haka, a ga ya ɗan shi shiga ciki kaɗan, duk ba don komai ba don Allah ya cika dai wannan matsayi da yake da shi a wajen Ubangiji don a cika masa. Shi sa yake Allah ba zai bar shi ba, yana jarabtinsa, yana jarabtinsa a rayuwa na yau daban, na gobe daban, ko kuma wannan na karewa wannan ya shigo ce kai Allah ni kaɗai ne ba wannan ne. Muna da yawa fa bayin a ɗau sauran a kai ma wasu ba haka ba ne, ba ka san waye kai a wajen Ubangiji ba. Allah ba zai bar shi ba har sai an jarabce shi da matsayin nasa tare da aikinsa da jarabawan da aka masa sun cika daidai da irin matsayi da yake da shi a wajen Shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ba zai bashi ba zai ta jarabta har sai ya cika wannan matsayi din a wajen Ubangiji sai Allah ya bashi a wajen. To kun ga kenan wani lokacin jarabawa don damuwa ya same ka karkata da hankalinka. Ka natsu ka natsu karkata da hankalinka kowa ka haɗu da shi ka ringa faɗa. Iza masa sharru juzua wa idza masahu alkhairu manua ka zama haka sai hakuri ka daure ka ta neman gafaran Allah kai ta istighfari sai daga abubuwa sun yaye maka ka samu sauki shi sa ya sake zuwa wani hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito mai ma'ana irin wannan shi ma haka ya faɗi ya kawo irin wannan idan kana da wani matsayi wajen ubangiji amma ba aikin ka bane kai ka wannan matsayin to za a jarabce ka da wasu jarabawa a rayuwa domin ka cika wannan matsayi din kuma za a iya jarabtan ka a jikinka ko kuma a ƴaƴanka shi sa kaga idan muka tuna cewa za a iya jarabtan ka a karan kanka da rashin lafiya kenan kamar irin na annabi ayyo ko kuma ka rasa ƴaƴa kamar dai irin annabi ayyo sai mu ƙara tuna cikin bakar Allah yake wala nabluwannakum shay'un min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat ubangiji zai iya mana jarabawa kowanne iri kaga kawai ka shiga cikin wani fargaba da damuwa ko kuma ka samu tawayaya cikin arziki ko cikin ƴan uwanka ka rasa wasu waɗanda kake so za ka samu mace ka rasa miji ba abin da kuma da tashin hankali irin rasa mijinta kawai sai ta ga ta rasa shi wannan jarabawa ne Allah yana so ya gwada imanin ki sai ki haƙuri kar ki ta ihu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kada ki ta ihu ki da hankali ki babban abu da zaka tuna a irin wannan idan mace ne za ta tuna to gani ga 'ya'ya ya samu daman wannan namiji shi ke fita ya samo mana wannan ya samo mana wannan yau babu shi karki da abu Wama min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'a duk wani wanda ka ganshi na tafiya da wurin kasa wallahi yana da abincin sa Allah bai bari sa ko da ko bai samu irin na mai kuɗi ba mai kuɗi zai iya ci sau uku ko sau biyar ko sau hudu duk yadda yake so amma kai wata ƙila arzikinka shine ka ci sau ɗaya kuma a sau ɗayan sai Allah ya raya ka ba za ka mutu ba don haka mu kwantar da hankali mu kalmuta da hankali mu domin mun shiga cikin wani jarabawa a cikin rayuwa Allah ya sa mu dace Amina jazakum Allah khair wa akramaka Allah malam Abdul Karim na koma wajenka malam ganin addini addinin musulunci addini ne shamila kamila wato addini ne sai ya shafi duk wani bangarori na rayuwar dan adam da bar komai ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma farradna fil kitabi min shay to ban bar komai ba a cikin littafi komai yana da hukuncin shi shari'a ya zo mana da komai shin a shari'ance menene koyarwa ko duba da shari'a ta tayar ga wanda musiba ta afka masa bismillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala na daɗin wannan tambaya da daga cikin abubuwan da shari'a ta wato kira ko kuma ta yi tsokaci ta nuni ga wanda musiba ta sama shi dai da kansu kamar da na faɗa a bayanina na baya ni lamarin ga Allah farko saboda babban abin da ake so ya tsira su ya tsira kada Allah ya jarrabe shi da wani abu wannan dalilin ya sa ya cire yaddarsa da amincewarsa da wato sakankancewar shi da Allah ya kai ga wani shi wa kansa sannan kai kuma a matsayinsa na ɗan uwanka a abin nan idan ka ga wannan za ka yi addu'a Allah ubangiji ya kare ni daga abin da ya jarabi wannan ya zo a hadisin ba Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam idan ka ga wani daga cikin uwanka ya samu wata musiba to kai wannan addu'ar Allahumma ajirni min الحمد لله الذي عافاني من ابتلى به غيري وفضلنا على ك... وفضلني على كثير من من خلق تفضيلا akan da yadda ruwayoyin suka zo Allah na gode maka wato wato da ka kiyaye ni daga abin da ka jarrabi ɗan uwana kuma ka fifita ni akan abubuwa akan daga akan abubuwa da yawa da ka wato daga cikin abubuwan da ka halitta ka halitta wani yana daga cikin abu na farko sannan shi kuma wanda ya fada cikin wannan wannan musibar shari'ar addinin musulunci ta ba mu hanyar da za mu taimake shi abin ya zama da sauki a gare shi shine mu nuna masa cewa wannan jarabawa ce ta Allah an jarabi wane da wane da wane da wane ma yau babu suna can da yake sun tafi da imanin su sun yi nasara sannan a ba shi haƙuri a nuna masa cewa wannan jarabawa ce wannan rayuwar ba komai ba ce wata aba ce aka yi mu wato mu yi wani abu a cikinta in dai kana kan imani ka tana nan kan addinin ka to baka rasa komai ba duk wani abun da ka rasa a duniya in dai kana kan addinin ka baka rasa ta iya yiwa ka rasa ji ka rasa gidanka ka rasa shagonka ko kuma a'a a tare hanya ya zama fasomomi da suke zuwa maka to shi yanzu ba za su ba kaga wannan musiba ce da ta tada hankalin mutum lallai Allah ya rubuta maka abin da zaka ji kuma babu wata rai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa mala'ika jibril ya zo yayi buta a kunne na ya sanar da shi ya sanar da ni babu wata rai da za ta koma ga Allah face ta ga mutum ya duk arziki kenan duk wani abun da ka gani duk wani abun da zaka ci a rayuwar duniya to ba za ka koma ga Allah ba sai ka cinye shi kafin ajali ya zo arzikin ka ya ci ajalin ka ne saboda haka ku ƴan uwa musulmi idan musiba ta samu mutum irin wannan taimaka masa za a yi a dinga kawo masa misalan waɗanda suka gabata cewa wane ma abu ya faru amma saboda yardarsa da Allah gashi ba mu ga ya canza ba sallolin nan da shi zuwa wa'azi da shi babu wani abin da ya canza babu wani abin da ya canza ba koma gefa za a dinga ya ta mutum ya fada a kwata ba yanzu yi gashi gashi to wannan yana ɗaya cikin abin da za ku ƙara jefa cikin damuwa kuma ku sa masa wato ku cire masa wannan zika da yake da shi da Allah ku cire masa wannan sika da yake wata daga Allah kamar yadda malam malam ya yi bayani a baya Allah ya wasu daga cikin bayi hadisi ne Allah yake cewa daga cikin bayi na akwai wanda na ga babu abun da zai sai zai da su akan hanyar ta hanyar addinin musulunci sai talauci sai jarrabe su ne cikin wannan talaucin sai ga sun kwatar da kai suna ji amma da za a ba su dukiya to shi kenan tsabon kai ya zo ana gaishe ma ba zai amsa ba ruwansa da jama'a kansa a sama to kaga wannan musibar sai ta alkhairi gare shi saboda haka ku ƴan uwansa ƙoƙarin da za ku yi domin ɗauke masa wannan damuwar shine jan hankalinsa da nuna masa cewa wannan abun yadda kake tsayen nan bayan ga wannan duniya ta tafi wallahi wannan alama ce alama ce kana kan hanyar Allah muna fata Allah ya tabbatar da kai wannan abu da kake na duniya inda wani abu ne da Allah zai ba ka su ga kafirai sun fi wani abu na duniya duk wani abu da ake da shi a duniya kafirai sun fi amma wannan ya nuna yadda ne gare shi saboda haka ku ƴan uwa musulmi akwai wajibi a kanmu a matsayin mu na musulmi idan ɗan uwan ya faɗa cikin irin wannan to ya wajaba mu dinga wato yi masa addu'a sannan kuma muna jan hankalinsa ko muna ƙarfafa shi ku dinga ƙarfafa shi da maganganu na alkhairi da nuna masa cewa lallai wannan abun da karsa wallahi ba karsa ko da kana da imani a yau za ka koma da Allah za ka koma ga Allah babu abin da babu abin da zai tsirata da kai gaban Allah in ba wannan imanin da yake tare da kai ba inda imanin ne ya tafi ga zuciya ta ranuka, sai mu sa hannu a kan ka a ta kuka mu ta kuka babbar hasara ta duniya da lahira ta ba Allah ta wa khair a ƙarƙashin wannan bayani da malam Abdul Karim yi. nake cin dan ƙara bayani game da wannan gaba alal haƙiƙa mutane da yawa sun jarabtu da irin wannan lamari musamman idan musiba ya same ku ne da shi wajen Allah akwai wanda za ka tawar ko ciwon kai ne ya yi ko tuntuɓe ya yi zai ɗauke shi ya aza shi ga wani zai ce wani ne ya matsa wani abu ko a wajen aikinsu ko cikin yan uwansu don ya samu wannan abu. To a koyarwa na shari'ar musulunci shine idan abu ya same ka, kamar na rashin lafiya ko makamancin haka, farkon abin da za ka yi za ka mai da shi a kame da shi ka ɗauke shi al'amari ne ɗabi'i. Musamman irin rashin lafiya sai ka koma wajen masana wato likitoci ka je ka tuntuɓe su. Akwai kuma koyarwa na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya bamu addu'o'i wanda idan cuta ko wani abu yana damun ka za ka yi shi. farko ne ka ne da lamari ka wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka karfafa imani da kasan cewa Allah subhanahu wa ta'ala nan shi ne yake yin komai da duniyar nan za ta taru kamar yadda yake a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ne da take yake cewa da mutanen duniyar nan gabaki ne za su taru akan su cutar da kai to ba za su cutar da kai da wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala bai kaddara da sami ba haka nan kuma da za su taru don su amfanar da kai akan wani abu da Allah bai kaddara maka ba to ba zai same ka ba saboda haka ya kamata mu yi la'akari da wannan ah, nukta sosai ah, haka ramakalla malam ibrahim shin eh, zunubai da kuma ayyuka da mutane suke na sabo yakan iya zama sababi na jarrabawa da Allah subhanahu wa yake jarraban su To kafin wannan ina roƙon Allah dai saboda a ɗan samu wata nishaɗin kaɗan kada ya zama ana ta kiran jarabawa damuwa da sauransu Allah ya sa gaba ki ɗaya mun nan mutanen aljanna Allah ya mana rahama ya tausaya mana ba don halin mu a lalle jarabawa yakan zama da sababi akwai sababi menene sababi kuwa shine idan har ya zama mutane sun bage kawai wajen saƙon Allah idan ya zama ana saƙon Allah to fa kada a taɓa samun amincin cewa jarabawa ba za ta shigo ba duk lokacin da aka samu saƙo, duk lokacin da jarabawa zai ringa shigowa watakila ma yayi yawa duk da cewa wato faja a ce kowane zunubin muka yi ana kama mu da abun ba haka yake ba ba Allah da yawa yana kau da kai baya sauraron mu yana yafewa ya shigo kamar bai ga an yi ba a ce da kowanne aka yi kuna yi a kama kuna yi a kama wallahi da abun tashin hankalin ya wuce da ake misali Jujja ba ga baki ɗaya mu kai tsaye muka yadda da corona ba an yadda da yankin corona ba a yadda da yankin corona ba musamman a Najeriya amma idan muka yi tunani mai zurfi sai mu gane cewa wallahi ita ɗin karan kanta ba ta zama fitinan ta fitine mu baki ɗaya ba wallahi sai don zunubi ita ɗin karan kanta a yi tasiri irin haka yanda aka raunata mutane da yawa wallahi da yawa sun ji rauni cikin wannan wasu ma'aikata ne wanda suna yin aiki sai sun yi aikin a biya su a wata an zo an tsayar musu da salari musamman irin 'yan private eh, sector banda 'yan gwamnati da yawa wanda yanzu suna rayuwa ne kawai akan kame-kame babu su da wani abu da za su samu amma sai ka tsaya har yanzu ba mu hankalta mun gane cewa laifin mu ne mu koma mu ta ba. har yanzu kullum sai dai mu ce a'a. gwamnati tana ta ƙarya domin ta ci kuɗi mun yadda su je su yi ƙarya su kai ka su fari. Allah ya yaye mana ko ƙaryen suke yi in muka juya ma Allah wallahi Allah zai tsaye da su su daina ƙarya amma mu ba mu juya ba har yanzu ba mu daddara ba ba mu gane cewa mun wahala ba wata biyar Allah ya tsare Allah ya kyauta sannan kuma mu sani cewa wani lokaci laifin da wasu mu suke yi yakan iya shafan mu don Allah ya ce wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wasu ne ‘yan kaɗan za su je su aikata wani laifi wannan laifin ya fuskantar da Ubangiji Allah sai ya jarace mu ba sai ba. Ku haka dole ne mu kiyaye aikata zunubi, dole ne mu ji tsoron Allah mu yi taka tsantsan a kan lamarin addini in ba haka ba wallahi ba za mu ji daɗi ba. Mu na fita wannan sai wata ta zo Allah ya tsare mu Allah ya kyauta. Jazakumullahu khair. Allah Abdul Karim a koma wajenka. Allah dangane da bayani da ya gabata a yanzu na Malam Ibrahim game da kasancewar yawancin abubuwan da mutane suke aikata na zunubansu Allah subhanahu wa ta'ala yakan kama yakan iya jarraba su da wannan shin malam za a iya fahimtar cewa kenan fushi ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yake saukarwa bayinsa game da wannan sabon da suke aikatawa bismillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah lalle ba zai yi kai tsaye kowace jarba ya zama fushi ba ga kowace jarba ta sa mutane ya zama fushi ba kamar yana faɗa jarba ta kasu kashi uku akwai wa'inda Allah yake musu don ya ɗaga darajar Allah ya sama da garkin wa'inda wannan jarabawa ke sawa a ɗaga mana daraja kuma mu samu babban lada ko kuma a yi promoting ɗin mu ma daga wata mataki na aljanna zuwa wata sama Allah ya sama da ciki akwai kuma waɗanda wato Allah yake kama su da irin wannan jarabawa kamar na faɗa a baya saboda wato sun ɗan sun ɗan wato rage cikin ayyukan da suke na alkhairi to sai Allah ya saukar musu da wata musiba sai su dawo kai yanzu Allah sallallahu alaihi yake cewa mutane ba za su bar jihadi don ɗaga addinin Allah ba sai Allah ya jarrabe su da wasu irin musibu wannan shine irin shine irin wannan misali sannan kamar yadda Malam Ibrahim ya faɗa babban abin da za mu iya faɗa a wannan zamani a keɓance shi ne abin da ayyuka abin da da wasu hannayen musu aikata Allah yake cewa al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas li yuziqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un barna ta bayyana a bayan ƙasa saboda wato abubuwan da hannayen mutane suke aikatawa. Allah ya yi haka ne don ya ɗanɗana musu sashin abin da suke aikatawa domin su gane su bari, kenan da manufar don su bari. Idan suka bari sun ci wannan jarabawar kuma Allah zai yayi ta. To amma, Allahul Musta'an, sai Allah ya jarabi mutane bayan ana cikin jarabawar kuma aka kasa fahimta cewa a cikin jarabawar ake sai zama jarabawar ta zama wani wasu abun wasu mutane abun izgilan Allah ya jarrabu mutane da ya kamata a zauna a yi ta kuka ana neman mafita a wajen Allah wasu sai ya zama ita ce abun izgilan wani ya zama abun dariya wani ya zama abun a ta yaɗawa a ta zama ta zama abu kamar ba ta zama mana wa'azin ba Shekara baya war haka idan kai ka gaya wani cewa ba war haka za a kasa tafiya hajji daga Najeriya saboda wata musiba idan ka gaya idan inda zai yi ka faɗi wannan haka ta ka gaya mutane za ku da ku da mutane da yawa a kan cewa ba a ga wata alama da wani abu zai faruwa. haka ya faru to amma saboda wato musibar abin da hannayen muke aikatawa sai Allah ya kawo sai gashi yanzu kana ji kana kallo ko nawa ka biya shekarar nan baka yi ta kafa tafi akwai musibar da tafi wannan akwai musibar da tafi wannan tashi a kai rukuni babba daga cikin rukunin addinin musulunci saboda haka tabbas jarabawa tana zuwa musamman a irin wa'annan kwanaki dalilin ayyuka abubuwan da hannayen mu ke aikata babban abin da zai sa Allah ya yaye mana kamar da mala ya faɗa ƙasan da kai da tuba ga Allah da kuma ji da yin itirafi cewa ya Allah wannan laifukan mu ne muke yi ya Allah ka gafarta mana ya Allah mun tuba ka juya mana wannan lamari ya Allah mun tuba ka juya mana wannan lamari idan ko ba haka ba Allah sai ya jarrabe mu da wasu tafi wannan Allah ya saka da Allah ya samu na amfanuwa da abin da ake faɗa mana akram Allah malam Ibrahim wajen koma wajenka a yanayin irin wannan na jarabawa da ma lokacin da mutane ba sa cikin jarabawa shi ya ya kamata mu'amalanci junanmu ya kamata mu yi amala tsakanin mu iyalai daga iyalai da abokanan zama da abokanan kasuwanci da sauransu menene koyarwar addinin musulunci game da mu'amala da junanmu Eh, dangane da mu'amala duk da cewa yanzu gaskiya na ga kusan kamar mun cinye kasa sun farko din zai zama dai a kan takaice za a wannan da yake abubuwan mun kusan karkare su insha Allah mu'amala ko zamantakewa tsakanin al'umma na farko dai babu wani mu'amala da yake yiwuwa ko ya daure ko ya inganta sai idan har ya zama mutane sun zama masu ba ma junan su uzuri sun zama masu kiyaye wa junansu darajarsu da kimarsu mutumin da yake da daraja yake da kima idan ka kiyaye masa wannan daraja da kimar tasa babu yadda za a yi a tsawon rayuwarsa shi ma ba zai ringa ganin ka mai daraja mai kima zai ringa son ka zai ringa kimanta ka zai ringa ganin ka wannan kai mutumin kirki ne ba don komai ba saboda kiyaye masa abu da ya shafi haƙƙinka da kai haka nan wanda ka wulakanta ka musguna masa duk yadda kake ba zai taɓa jin daɗin mu'amala da kai ba to amma shari'ar musulunci ta yi koyi ta koyar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yafi alkhairin wanda ake koyon abu a wajen shi amma shi ma ubangiji ya masa umarni da yadda zaka zauna da safansa ubangiji subhanahu wataala yake ce masa khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahili manzo Allah ta zama mai kyau da kai kana dan hakuri kana kau da kai akan abubuwa na halayyar mutane wasu abubuwa da ake aikata zan Allah ya ringa kau da kai ya ringa yafiya ya ringa kau da kai da duk wanda suka saba maka to kai ma yau idan kana so mu'amala ta yi kyau kai da matanka ma ba ma da wasu mutane a waje ba ai matar ka ta fi kusa da kai ko ɗanka su karan kansu in ka ce akan dukkan komai sai ka musu hisabi ba za ku zauna lafiya duk wani abu guda ɗaya da aka yi kashe sai ka ɗau mataki a kai wallahi ba za ku zama lafiya ba kuma yadda kake so ka tankwara sun ba za su tankwara ba sai dai su zama maka fitina dole ne wani lokacin ka ɗauka usulubi kala kala idan matanka ne yau ka bata da gobe ka zo a dariya a yi shari'a jibi ka zo ka yi shiru kar ka ce komai in yaro ne yau ka yi faɗa da zare ido gobe ka yi faɗa da magana jibi ka yi faɗa da wani abu idan kuna mu kana so mu'amala tsakanin ka yi kyawu ka yi zamantakewa mai kyawu da su duka wannan shi ne za ka yi haka nan ko a kasuwa da abokin zamanka wani lokacin za a iya samun kuskure kada ka zama mutumin da duk wani karamin abu baya ya yafewa idan ka zama irin wannan to lalle ba za ka taɓa zama eh, wanda yake mu'amala mai kyawu ko kuma wanda za a yi zaman lafiya tare da shi ba sannan a maganan baya mala abdulkarim ya kawo magana akan nana aisha akwai darasi a cikin wannan a cikin suratul nur ubangiji subhanahu wataala ya ce ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله لئلا يتيموا وليعفوا وليصفحوا idan ba a afuwa ba a ɗan kakkau da kai a wasu abubuwa na rayuwa zaman lafiya ba za ta taɓa yiwa ba har abada me yasa aka saukar wannan yana daga cikin kima da darajar Abubakar saboda shi Allah ya saukar da wannan Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum abubakar yana gani mutumin da nake mai ihsani nake kyautata masa shine fa yazo da wannan abu shine yazo yake kokarin ya zargi yata da sauransu yake yada wannan sai ya fushi ya so ba zai yafe masa abin da ya masa amma sai ubangiji ya nuna masa ba haka ake yi ba kuma nan take abubakar ya karba dama haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa Allah ya ce ko manzon Allah ya magana kai tsaye an gama mu kuma ana magana sai ya ce ai an ce fatu minhu mastaba'atu ba za ka yi ƙoƙari ka aikata ba kawai sai ka fa kama kawo kanka uzuri Allah ya kyauta Allah ya saka ala abin ko kana da abin da za ka gaba bismillah ala rasulillahi wa ala wa sahbihi ah, ya saka ni akan wannan wato harka wani hadisi na Anas radiyallahu anhu matsayinsa na ɗan ƙaramin yaro ɗan aikin manzon Allah sallallahu ta'ala ana suna cewa kadamtu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam 10 sinin fama qala li shay'in lam af'alhu li wa fa'alta kada aw law la fa'alta kada yace nayi mu'amala da manzon Allah nayi hidima ga kashin manzon Allah sallallahu shekara goma bai taba ce min kai ana zamme kai kaza zamme kai kaza bal har yake cewa idan lamani ahadun min ahli baitihi qala qala lahu da'u law qaddara lahu an yakuna kan yake cewa in wani ya zarge ni ma dan me ana an ake shi har yanzu bai dawo ba sai ku kyale shi da Allah ya kaddara masa da yayi to da ta irin wannan ita ce mu'amala tsakanin masu gida da 'yan gidansu tsakanin mataye tsakanin mazaje da matayensu tsakanin ubanni da 'ya'yansu, to da muna kan misali mai kyau na karantar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam saboda haka kamar yadda Malam Ibrahim ya magana akan abin nan wato yafiya da yin haƙuri ba yadda za a yi kai kai mu'amala da mutum da ba babu yadda za a yi kai kai mu'amala da mutum kaga baka ga wani abin da ba daidai ba sai ka yi haƙuri saboda wannan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ka ga shi ka kalle shi ta ka ga kai da kai kai haƙuri da shi ba to kai haƙuri da shi saboda wannan umarni na manzon Allah saboda faɗin Allah wanne abu wani tsaho saboda kuma karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda yi yadda yi wa wannan kankanin yaro idan ya zo yana wucewa sai ya ga yara sai ya taɓa kansu ya yi musu sallama ina babban malami ana so ka je kai mutane da yayi ya kiyo mutane sallama yace wallahi ba ma manta wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna muna kwallo muna buga kwalis anan in ya zo ya wuce sai ya ce assalamu alaikum ya taɓa kan ya taɓa kan wani ya taɓa wani kaga ya shekara mai yawa ya yi shekaru mai yawa bai manta wannan mu'amala ta manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi sallam da fasar Allah ya samu dace Allah ya samu gane wallahu ta'ala ala jazakumullahu khair alan har yau ina wajenka alan ganin addini addinin musulunci addini ne wanda yake da ukuwa wato yake hada yan uwantaka ma na addini ba na ba lallai lallai na jini ba shin akwai wani haƙoƙi ne da addinin musulunci ya sanya ga wanda musiba ta afka masa akan sauran 'yan uwan shi musulmi in akwai su kuma menene waɗannan haƙoƙi da fatan malam zai taƙaita. Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Lallai eh, addinin musulunci sabon manzo Allah suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya tafi ya bar mu ko tsuntsu da yake wucewa manzo Allah sai ya ba mu ilimi a kansa wa yake cewa manzo Allah ya ba mu ilimi hatta yadda zamu shiga ban ɗaki mu cikin sai da karanta da lalle manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya karantar da sahabbansa idan wani ya samu musiba ta same shi da za a idan mutum daga cikin irin wa'annan hukuncen hukunce ne aka shar'anta ta'aziyya lokacin da aka aka yi mutum rashi sai ga 'yan uwansa wane da wane ana ana cewa ai hakuri Allah ubangiji ya gafarta masa ayi hakuri faltasbil wal tahtasib faltasbil wal tahtasib sai zama hakan ya kawar da wannan da kenan mutumin da ya shiga cikin musiba sai ga dan uwansa ya zo yana tsaye kusa da shi yana nuna masa yana ba shi haƙuri. wannan abu daga Allah ne mai yi haƙuri Allah ubangiji Allah zai awwaza maka da alkhairi bi ma'ana Allah zai canza maka da mafi alkhairi to wannan shine haƙƙin dan uwan wato dan uwan mu akan duk wani musulmi da wani abu ya same shi na bakin ciki ko na wata musiba to wajibin da ke kanmu mu yi ƙoƙari wajen ceto imaninsa ta yaya za mu ceto imaninsa wato ba shi haƙuri da kasancewa tare da shi cikin wannan musiba duk damuwar ka in ka ga wannan ya baro shagonsa ya baro gidansa ya zo ka don wannan sai ka ji abin ya ɗan sauka a to wannan wani abu ne wata irin karantarwa ce ta addinin musulunci wanda ke ƙarfafa ƴan uwantaka tsakani duk wanda ka gani ya zo maka ta'aziyar mahaifiyarsa ba za ka manta da duk wanda ka kaga ya zo ya ce Allah ka ji ƙanwanci, Allah ka ji kan wani ban duk lokacin da ka tuna shi a zuciyarka sai ka ji sanyi kuma sai ka ji sanyi na damuwar wannan rashin da ya da za a yi a ce an maka rashin sai kowa ya watsa ya barka don Allah ya barka to haka hakkin mu akan dan uwan mu lokacin da muka ga mutum kayan shagonsa sun ƙare yana nan yana nema ma ya zauce sai a zaunar da shi wannan duniyar da ka sani duk abin da ka tara wallahi sai an shi sai an zo an sai an zo an yi ranar da babu shi kai zama a mutu gaba daya a bar duk kudaden nan a cikin banki babu mai su kowa ya ce. babban abin da Allah yake so mu tafi da shi shine imani wannan imani shine komai a ja hankalin sa nuna masa wannan abun duniya ne A nan aka same shi anan ake bani saboda haka Allah bai turo mu dinga domin ya ga wane ne ya fi tarin dukiya da yake ya bulo kuma yi kuma ahsanu amana ya ga wa ya fi kyan aiki wa ya fi kyan aiki saboda haka wallahi ba ka rasa komai ba dan je ka rasa wannan ba ka rasa komai ba dan ka rasa wannan to wannan sai ya zama ya ɗauke masa wannan damuwar kuma an taimake shi ba a bar shi dan ya ja shi ba an kwato shi daga hannun shi ba wallahi ta'ala Allah kama kalla malam ibrahim za mu da kai malam game da mu'amala an yi magana mutum ya yi haƙuri da ‘yan uwan shi ko kuma ya kyautata mu'amalan shi da ‘yan uwan abokan rayuwanshi da ‘yan uwan na jiki da sauransu to malam za ka tawar wani yana iyakacin ƙoƙarin shi masha Allah halayyan shi mai kyau ne mu'amalan shi mai kyau ne amma fa yadda ya yi sai wani ya tunzura shi malam ya zai kasance a irin wannan yanayin da ya kamata yi a wannan ita ce nuska ta ƙarshe a yi haƙuri wannan ɗaliban malam ne suka ci wajen awa ɗaya da ko malam ya zo kuma talibi za mu ba shi minti talatin gari na san ba za a gaji ban sha Allah ya sa mu dace dangane da yanayin mu'amala daman duk lokacin da aka ce za ka yi mu'amala za ka zauna ko eh, farkon abin da ma zan iya cewa in ce hausawa suna cewa wai ko tsakanin harshe da haƙori ana samun ɗan saɓani ko harshenka ne wata ran kawai sai eh, eh, haƙorinka sai ya datsa ma ka cizo kawai sai dai ka ji ka danna ka ji zafi to wannan duk yadda za ka zauna da wani duk yadda za ka zauna da mutum ka sa a ranka cewa tabbas wata rana cutarwa zai iya shiga kada ka ɗauka cewa idan ina mu'amala da kai to har mu rabu ta hanyar mutuwa ba za ka taɓa cutar da ni ba ko ni ba zan taɓa cutar da kai ba idan ana mu'amala dole za a samu cutarwa amma babban abin da ake bukata a ƙarƙashin wannan shine haƙuri abin da zai tabbatar maka da cewa a cikin mu'amala ana iya samun cutarwa wannan abin zai baka mamaki wala ko ɗa ne sai ya zama shi yake cutar da mahaifinsa mahaifinsa bai da wani damuwa a rayuwarsa shi sai wannan ɗan idan muka duba abin da ya shafi annabi Yusuf alaihi salam da ‘yan uwansa. Sun lura da cewa mahaifinsu yana son shi sosai, sai suka ɗauki mataki na cutar da mahaifinsu. Ubangiji wa ta’ala yana cewa wa ja'u ala qamisihi bi damin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Suka zo wa mahaifinsu da jini a jikin kayan dan uwansu wanda kawai kai tsaye na ƙarya ne amma menene mahaifinsu ya ce wannan kawai abin da kuka raya wa ranku ne kuka zo kuka faɗa amma ni aiki na shine in yi haƙuri in daure in cije ba zan sa shakka akan a zuciyata in ta zargin ku akan ƙarya kuka yi ba shi ya bari kawai ya yi haƙuri ya danne a ransa ya miƙa dukkanin lamarinsa ga ubangiji tare da cewa ya san ƙarya suka yi sabida ɗan shi ya yi mafarki ya sanar da shi mafarkin ya san kuma dole sai mafarkin ya faru don haka ba yadda za a yi a ce ya mutu amma menene sun cutar da shi sun raba shi da masoyin shi kuma ya daure ya yaƙuri ya ce ban da wani abun yi a yanzu in ban da na yaƙuri ya daure don haka kai ma ka sani cewa a jin mu'amalan da za ka yi idan ba ka zama kana yin haƙurin ba to kullum kana cikin baƙin ciki da tashin hankali wataƙila hawan jini sai ya make ta rana ɗaya ka faɗi ka mutu kawai a ce lokaci ɗaya zuciyar shi ya buga ya mutu don haka dole sai an an kula an zama masu haƙuri da daurewa nan ya zo a cikin hadisi hadisi ibn Majah ya rawaito da Tirmidhi sun rawaito hadisin kuma hadisi ne sahihi yake cewa al-muslimu alladhi yukhaliqu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun min al-muslimi alladhi la yukhaliqu an-nas wa la yasbiru ala adahum musulmi ko mumini da yake yin mu'amala da mutane yana tarayya da su yau al'amura na yau da gobe duk yana yi a cikin jama'a sai yake yin haƙuri da duk wani cutar wanda zai zo masa daga gare su shi ya fi alkhairi a kan musulmi ko muminin da ya ce kai ni gaskiya in na zauna cikin jama'an nan zan shiga cikin damuwa za su dinga takura mini wani sai ka ya ce ni gaskiya wa'annan kanne na din in ina kula da su kullum rena ni za su yi har min da hankali za su yi ko kuma wa'annan ƴaƴan nawa in na biye su za su sani hawan jini ka yi haƙuri kawai bari in tattara kayana in koma wani gefe in je in zauna su zo su zauna su kaɗai kar ka yi haka ka yi haƙuri ka zauna tare da jama'a ka yi haƙuri insha Allah kai ne zaka fi zama mafi alkhairi akan wanda ya guji mutane don yana tsoron ka cutar da shi domin mu san cutarwan dole sai an yi Allah ya sa mu dace Allah ya azurta mu da ikhlasi cikin abubuwa da muka faɗi kuma ya amfane mu cikin abin da muka faɗa baki ɗaya kuma da kuka zo Allah ya azurta ku da ikhlasi ya sa kuma wannan abun da muka ji yi mana amfani a cikin rayuwarmu nan nan duniya kuma ya kyautata mana ƙarshen mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، الله يساك ومن يشوف لي ما لم suka gabatar دون اللجة وكلمة wakilanmu da suka dawo daga jami'ar suka je suka yi karatu domin su su karantar da mu a nan gida a wannan latta ta yi mahimmanci kwarai da gaske kuma an tabo abin da yake shafan al'umma a yanzu kuma alhamdulillah duk abin da ya kamata a faɗa an faɗa a cikinta Sheikh eh, Yassar Muhammad Abdullah shi ya gabatar sannan Sheikh Karim Hamza da Sheikh eh, Ibrahim Idris suka wato tattauna akan abin da ya shafi wato wa'annan matsaloli muna fatan ubangiji ta Allah ya saka musu da alkhairi gaba daya wannan da yana nuna kenan malamai ne kuma sun cancanci su sa mutane a gaba su karantar da su domin karatu ne aka yi ba tare da wani wato karkarwa ko ta inda inda ko kuma mutum ya ɗauko abu ya kasa ƙari tashi ko kuma eh, ya je tashi a inda bai kamata ba Allah ya saka musu da alkhairi Ah, ni ba zan yi dogon bayani ba saboda an ci lokaci da yawa amma sai dai abubuwan da suka karantar da mu ya kamata a ce suna cikin kwakwalwarmu ah, abu na farko abin da ya shafi har ah, abin da ya shafi jarrabawa da ubangiji ta lake jarraban yan adam da shi sun gaya mana cewa akwai hikimomi a cikin wannan hikima ya kamata a ce tana ranka in Allah ya jarrabe ka ko ya jarrabi al'umma to lalle ba a haka banza bane ko ya yawaita ladanka ko ya ɗaukaka darajanka ko ya zaburar da kai akan abin da kake na addini ko kuma ya zama na wato ya tankare maka wasu zunubanka ne wanda kake da su wanda ba da wani jaraba ma za su halakar da kai sannan wanda suke sa a jarabi 'yan adam ɗin akwai laifuka namu da muke yi akwai sabon Allah akwai kuma rashin riko da shi kansa addini da umarnin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma akwai ɗan ja da baya a kan abin da kake a kansa na addini. Ina son fitar da wannan don kama goye yake Malam Abdulkarim ya faɗe shi. Wato don kana wata ibada, kana da'awa Allah subhanahu wa ta'ala kana ƙoƙari. sosai wata ran sai ka samu ɗan ja da baya a da'ar da kake wa Allah ta'ala. to Allah ta'ala zai iya jarraba ka misali a ce da kana kiyamul laili sai yanzu ka daina Allah zai iya jarraban ka da kana sadaka sai ka daina Allah zai iya turo maka wani bala'i da sabbin wannan don ya fadakar da kai ka dawo akan abin da kake aka da kana zumunci kana taimakon addini yanzu sai ko baka bari duka ba sai ka ja da ba ko ka bari wala zai iya jarraban ka gashi ba haramun ka aikata ba amma zai jarrabe ka domin ka dawo akan abin da kake a da ya sa wani daga cikin magabata idan ya taɓa wayan gari sai ga iyalansa suna tafiya masa maganganu ya faɗa su faɗa ya faɗa sai ce to ya san dalilin da ya ya faru jiya bai samu ya yi kiyamun laili ba sai Allah ya cire kurtunin kiyamun laili a fiskansa wanda zai hana su masa mutunci ko su tafiya masa maganganu sai zamana wanda yake karkashin ka zai iya mai zai iya gaya maka wasu maganganu ko kuma ya ci mutuncin ka ko wani abu ko ya kibin umarninka ko yaron kai maka kaurin kai ya kibin abin da kake son yayi ya san wannan abu cewa shi kake so amma sai ki wani abu ba ka son ka kuma ya yi shi to in kai mutumin kirki ne akwai wata ibada ne wanda za ka ke na nafila sai kaɗan kaɗan ja da baya gashi ba haramun ka aikata ba amma Allah zai iya jaraban ka da kodin to wannan shine ma'anan ubangiji ta'ala yana jarraba bayin Allah fiye da sauran mutane yanzu shi wanda dama cikin sabon Allah yake da jarabawansa akan sabon Allah ne amma wanda yake mumini kuma abinda ba dole yayi shi ba idan ya dan ja ba bai yi ba sai Allah ya jarabe shi shi kuma wanda matsayinsa bai kai ka ba dama baya yin wa'annan abubuwan ballanta na ce in ya basu Allah zai jarrabe shi akai to shi yasa annaba suka fi shiga cikin jarabawan da salihai da sauran bayin Allah da suke bi musu don wani abubuwan dole ne mu sa su kake nan idan Allah ya jarrabe ka sai kai tunani ta ina ya jarrabe ni domin ka gyara zunubanka ne ko su ayyukan kirki kake yi da na alheri wanda yanzu ka daina yin su sai ka ci gaba da yin su sanar jarrabawa kala biyu ne akwai amma akwai khassa akwai jarrabawa da in ta zo za ta game kowa da kowa masifa ne zai zo kowa da kowa zai iya shafar sa sai wani wani lokaci yana da sauki akan wato keɓantaccen jarrabawa wanda kai kaɗai ne abun ya shafa dan larawa suna cewa al-mushkilatu idza amma al-khaffat ita mushkila idan ta game kowa da kowa sai zama akwai sauki wane ma haka wane ma haka ai abun ya yanzu kasuwa idan kowa da kowa baya ciniki kowa na kokawa wannan bai zai daga maka hankali ba amma aka ce kowa yana ciniki kai kaɗai ne baka yi ga wani abu zai fi damun ka me yasa kai baka ciniki kaga saboda kai kaɗai ne mishkilan kake cikin to kaga wannan sai tafi damun ka akan abin da ya shafi kowa da kowa to mishkila amma tana da nau'o'i da yawa kamar irin yanzu fari sai zai shafi kowa da kowa abin da ya shafi wata masifa da za ta sauko daga sama wasu ƙwari ko wani bala'i ko wani ambaliyar ruwa ko 'yan ta'adda misali ko barayi 'yan fashi da makami masu satan mutane da abin nan irin annoba cututtuka kala-kala da za su zo to kaga wannan yakan shafi adadin mutane ne da yawa to irin wannan shi ma masifin mutane ne ya jawo shi laifuffukan su ne to amma irin wannan masifan idan ta zo ba wai tana takaita akan wanda ya jawo ta bane kai a kowa da kowa ne kamar yadda Malik Ibrahim ya jawo mana ayan abin nan amma wata ko fitina ta da tusibanna zala zalamu kun kasa. to amma shi wanda ya jawo ta din yayi laifin za a jarrabe shi da ita don yin wa'azantu ya koma zuwa ga daidai ko kuma ta zama sababin kankare masa zunubinsa sai kuma da baka jawo ta ba ta same ka sai ta zama ƙarin lada a wurinka da ƙarfafa fa aka akan addininka da kuma ɗaukaka darajanka tun ta zama za ta iya zama haka a wurinka to in wannan tunu za ka ga zai wuya su ƙare daga wannan sai wannan ne da can a baya fitina a Najeriya shine 'yan fashi da makani yan fashi da dana hanya ne ma kawai har suka da suna shiga gidaje sai haka da akwai ta'adda ko masu ya kashe mutum masu ba ka suke so ba ka ne kawai suke ana tafiya sai rikici kuma fada tsakanin wannan kabila da wannan kabila ko manoma da makiyaya duk dai duk da jini wannan na tafiya sai a dawo kuma abin abin da ya shafi cututtuka wannan cutan sai ta fito wannan cutan ta kullo wato bala'i dai ba za a rabu da shi ba to shi wannan bala'in idan ya zo a cikinsa kuma sai Allah ya jarrabi mutane kuma da wani abu a cikinsa idan yan ta'adda suka bayyana to sai Allah ya jarrabi al'umma kuma da masu fa'idanta da ta'addanci wanda suna samun kuɗi ta hanyar wannan ta'addancin da da da da manufar taimako ko kuma kawo ƙarshen ta'addancin to amma su suna da wata fa'ida a ciki wanda ba za su so wannan ta'addanci ya ba. idan wani bala'i ne ya shigo dole akwai masu samun fa'ida a cikinsa to masu samun fa'ida a cikin sai su zama su ne kuma yanzu Allah ya jarrabe su da su ba waɗancan ba misali yanzu abin da ya shafi annoban corona farkon ta kowa na tsoro amma yanzu ana tsoron ta ne to da ya zama jikin ka zama bai shafe ka bai shafi dan uwanka ba wannan bai samu ba yanzu ba wannan jaraba yanzu jaraba ne masu amfana da abin da ya shafi corona ne waɗanda ba sa son ta kare saboda suna samun kuɗi ta wannan hanya ne to su ba za su so ta ƙare ba to yanzu jarrabawa ne Allah ya jarrabe mu da su wa'annan mutanen masu amfana da me da wannan ciwo masu kamba ma shi fiye da fiye da yadda yake to sai su hana ka harkokinka na yau da kullum a hana ka neman abincinka a ɗaga maka hankali a ce kaza a sa maka wannan dokan ai kaza duk na sai zama ba bata cutar da kai ba amma wa'annan abubuwan kuma sun cutar da kai sun bata maka rayuwa ka zo ka karye jarin kai kare gaba daya baka da komai tsoro ma ya shige ka cutan bata kashe ka ba tsoro ya kashe ka ka zo ka shiga wani hali na kakani kai to wannan ba wai jarabawan wannan ba wannan cutar ne kai ta cutar da kai ba masu amfana da wannan cutan su ne suka cutar da kai to haka wannan ta zo ta shiga cikin wannan wannan ta sarkafe a cikin wani to abin da ya shafi jarrabawa kasa wanda kai kaɗe ta shafa to kaga wannan zaka mai da sababin ta zuwa gare ka ne kai kaɗai ko dai laifuffukan ka ne ko kuma darajar ka ne kai a jarrabe ka a haka ko kuma abin nan ka ɗan ja da baya ne a wani matsayi da kake ciki a wurin Allah subhanahu ta'ala. kar ka je ka yadda ka wa ubangiji subhanahu ta'ala ka ce baya son ka ne ya jarrabe ka yana son kan ma zai jarrabe ka Iza habballahu qauman ibtalahu idan Allah yana son mutane sai jarabe su don kila da ba a jarabe kan ba kuma zaka je ka halaka ne me zai kankare maka zunubanka ina ka samu ladi tarin lada da zaka samu da sababin jarabawa sannan kuma ina ne ka sa ina yaushe Allah zai daga darajanka dole sai ya jarraba ka kazainul minani ala kanatirin mihani taskoki na jarrabawa suna kan kadarko taskokin baiwa suna kan kadar jarrabawa. To kan gada na jarraba sai ka haye ta kafin ka samu wato ainihin alkhairi Allah zai iya tajarraban ka tajarraban ka idan kai hakuri nan gaba kuma ka haya jarrabawa kuma sai ni'ima ta zo sai ka ga ni'ima ta zo maka to shine mihanul fata yukhbirna an fadlil fata an naru muqbiratun bi fadlil anbani sai ka ga wahala kake sha amma kuma nan gaba ne Allah yana so ya dauka darajan ka ne kuma in baka sha wannan wahalan ba ba za ka kai zuwa wannan wannan darajar ba kamar yadda su malamai suka mana wato ainihin bayani to me ake bukata idan ka samu kanka a irin wannan shine na farko ka duba falalan da ubangiji ta'ala yi maka falalan suna da yawa sai dan jarrabe ka ta wani bangare ba duka ba to wannan sai kwantar maka da hankali misali wani daga cikin bayan Allah masifa ta same shi aka yanke kafansa sai ce Allahumma adaitani arba'an wa akhadta wahida ya Allah ka bani hudu ne ka karɓi ɗaya. ka bani hannaye biyu da ƙafafuwa biyu ba hudu ba kenan yanzu ɗaya kawai ka karba ka ni da nawa da uku sai gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan Allah ta'ala ya baka miliyan hudu sai kai a asarar miliyan daya sai ka ce Allah na gode maka miliyan hudu ka ba amma miliyan ɗaya kawai ne asara ya baka miliyan arba'in kai asarar miliyan goma da ka duba ya ka ga ai dukiyarka ta kai miliyan arba'in sai ka gode wa ubangiji ta'ala da ya baka arba'in ya karbi goma a kashi hudu kashi ɗaya ne kawai ya karba sai ka gode masa in ka duba wani kuwa sai ka ga ko dubu goma ma bai da shi ko dubu goma ba shi ba shi ba yadda ma za a yi asaran dubu ɗari dubu ɗari da kai tsarin ta ko miliyon ɗaya shi ko zai mutu bai sai asaran miliyon ɗaya ba don ba da ita to kai har kai za ka yi asaran miliyon ɗaya A sai Allah ta ala maka ni'imomin da yawa dukiyar ka mai yawa ne haka duk ni'iman da Allah ya ɗauke a wurinka sai ga kuma akwai wasu ni'imomi ko irin wannan ko jinsin wata ni'iman daban kuma ile da ya ɗauke maka wannan kalan kai asara ta wannan ɓangare, to nan ɓangaren kuma abun ya ƙara bunƙasa ko nan bangaren ko ba a taba maka ba kuma sannan sai ka tuna ubangiji ta'ala shi ne ya baka abu shi da ya karban fashi ya baka shi yasa idan mutum ya rasu manzo kuma da yazo in yazo wurin sa abin da yazo ta'aziya sai ta inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma abin da Allah ya karba ya baka ne ya karba ko ne abu yana da lokacin ka dama shi ya baka wani yana fushi yana tana fushi an abin da wani dan uwanta ya rasu Maza kuma ya ce yanzu da wata za ta baki aron rakiya abun wuya ki yi amfani da shi ki dade kina amfani da shi sai wata ran ta zo ta ce ba ni kaya na zalla za ki ga laifin ta ce a'a Maza ta ah, kin dade ba kina amfani da tsakiyar na ce baran gale ai dama ta ne to haka ne ubangiji ta lan ya baka abu ya karba dama nasa ne nasa ne sai ya karba idan dukiya baka nasa in ƴaƴa ne naka ne in mulki ne ko menene dama nasa ne ya baka kuma akwai bayan Allah da yawa bai ba su ba kani ya zaɓe kai baka to yanzu in ya karɓa sai zama laifi to idan baka yi hakuri ba kaman kana fushi ne da ubangiji subhanahu wataala tun me yasa ya karɓi wannan abu kuma kai ka manta dashi ya baka bai ba ne kuma kai ka dan dana ma wani ko danawa bai yi ba bai ma dana ba nan ni'iman ba kwata kwata to an kawo magana abin da ya shafi yarda da ni da bala'i da kuma hakuri akan bala'i wannan abubuwa guda biyu ne suna da bambanci haƙuri akan bala'i yarda akan bala'i shine in bala'in ya same ka ka ji cewa ba komai bane wannan ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali kai sai ka ji daɗi ma domin bayan Allah na gari a ko inda ya talazzazo na bil bala suna jin daɗi musibar ita zabe su masu daɗi suke ji Allah ta'ala ya kina da su sai su duba falalan da me yake kunshe da wannan masifan da jarrabawa sai zama daɗi suke ji sun yarda da Abin da ubangiji ta ala ya jarabe su da shi sai kaga ko kaɗan ba zai taɓa ɗaga musu hankali ba ko kaɗan zaki ma sai ka ji kawai ka ga wata ya saki ah, tun da Allah ya jarrabe ni da wannan ai wata ni'ima ne zai bani sai ka hararo a kota ni'ima kuma da Allah ta'ala zai zai zai maka baiwanta domin sai an samu jarrabawa ake samun me ake samun baiwa ne. to kaga wannan shi ake ce masa arziba bi qadrillah wato bi aqdarillah to akwai kuma asabru ala qadarillah haƙuri haƙuri akan ƙaddaran Allah ko kuma jaraban da Allah ya maka shi za zaka iya koka zaka ji zafin abu Ko ka iya koka ma ka ce Allah ya jarabe ni da kaza a bisa ba da labari don ka ɗan samu sauƙi ba a bisa kai ƙaran ubangiji su ba hana wata ba wannan shi ake cewa haƙuri wannan kuma wajibin ka ne kai shi kishiyan wannan haƙuri shine ko ina ka zo da ai Allah ya jarrabe ni ni kan kukan kun ji daɗin ku amma ni ka Allah ya jarrabe ni ka abu da kaje kana ta kai karan Allah talauci ya matsa ni ba da kana ta yi kuma Allah ne mai ba ruwan. kaje kana gaya wani shi bai zai iya maka ba wannan shine rashin hakuri kai fushi akan abun ma akan duk me yasa Allah ya jarabe ka da kaza to wannan haramun ne a musulunci hakuri kuma wajibi ne ko da abun ya dame ka ko ka gaya wani don ka dan huce ba tare da kana kai karan Allah ba wajibinka ne kai wannan shi kuma yarda da abun ka ji dadin abun ka ji ka gamsu shi ko ba wajibi bane don ba kowa ne yake samun sa ba sai bayin Allah na gari in an ce kowa dole in masifa ta same shi kar ya ji zafinta ya ji ya nitsu ya ji ma farin ciki ya ji sai da duka zamu halaka kenan wannan ba kowa ne yake iya samun sa ba sai wane da wane wane da wane ma a wani lokacin ya samu riba yardan ya ji bai damu ba wani lokacin kuma ya ji ya shiga me ya shiga damuwa to kaga duk wannan abu nema ne a wajen me a wajen wato ainihin musulmi to don masifan ta faru da kai kuma abin da ya kamata ka ka kamar da hankali a kansa shine yaya wani matakai shari'a take na yi idan ba ya same ni farko ka yadda Allah ne ya tsora maka kuma shine zai yayi maka idan ka ɗauka wani ne ya tsora maka to kuma daga nan ka halaka kenan ka shiga wannan sai Allah ya kyale ka wancan ne ya je yayi maka ko ba zai iya yayi maka ba kuma ko ka samu sauki baka ci riban wannan musiban ba Allah ta'ala shi ne ya tsora maka kuma shi ne zai iya yi maka ba babu yayi maka sai Allah sannan na biyu don ya ɗaukaka darajar nawa ne na uku akwai aska akwai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke ga Allah za mu koma don Allah ya jarabe da wannan musiban dama ni din na Allah ne kuma in na gama rayuwa ta zuwa ga Allah zan koma kuma shi ya jarrabe ni da wannan abin yana so na ne ba wai baya so na bane ya jarrabe ni da wannan kaga zaka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Suna akwai istighfari astaghfirullah astaghfirullah saboda mai zunubanka suna iya sa a jarrabe ka kaga in ka tuba Allah ya yafe maka wannan zunuban shikenan sai Allah ya yi maka sannan kuma akwai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan kuma kana kana gaya wa Allah lalle Allah ni azzalumi ne ni mai sabon Allah ne laifuka na ne suka yayi suka suka jawo mini Allah ka yaye ni baka abin nan annabi Yunus yayi ba wa zannuni isaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يشك حال مدعين يتي يتي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين النبي الله ليك تواني الظالمين نازل تكينا sai don ka yadda kai mai laifi ne ka gaya wa ubangiji ta'ala kai mai laifi ne sai Allah ya kawo maka ɗauki amma haka na ga ka fi ƙarfin wannan to shikenan kuma sai Allah ya kare ko ka samu sauƙi baka ci riban wannan masifa abu na ƙarshe shine jarrabawa akan abin da ya shafi ni'ima niman da Allah ya mana na ɗaukaka na shugabanci na ilimi na kuɗi na lafiya duka wannan jarrabawa ne shi ma wa nablukum bishari wal khairi fitna fitna shine jarrabawa duk abin da Allah ya yi maka idan Allah ba ka ilimi karka ci amina su kuwa ilimi a ya jarrabe ka za ka ci jarrabawan za ka yi abin yanda ya kamata za ka sarrafa ilimi na ka yadda ya kamata idan kuɗi ne haka ya jarrabe ka ne ya ba kai kaɗai ne ya halitta ba akwai bayinsa da yawa wanda bai ba su sun fi ka imani idan mulki ne haka to sai ka gode wa Allah ta'ala akan wannan shi ne ka haye jarrabawa idan ko baka gode wa Allah ba to za ta zai maka ni'ima azaba Allah zai iya baka arziki sai bude maka kofofin bukatu sai ya zama wa'annan bukatun za su daga maka hankali su dame ka kamar yadda talaka talakan da bai da na cin yau ba da na cin yau ballantana na gobe zai ɗaga hankalinsa mai zai bawa iyalinsa kai kuma wannan bukatan sai Allah ta'ala ya sa ta ɗaga maka hankali Allah baka jarin miliyan ɗari amma kana hararo wata buƙata ta miliyan ɗari da hamsin ita kake son ka cimma sai ta ɗaga maka hankali Allah ya jarabe ka da ita kai kan kana ga idan baka cimma wannan buƙatan ba kamar kai baka zo ka zo rikiya ne duniya kana hararo wani shi ya samu wannan ni'ima kai baka same ta ba ka dinga damuwa ka ɗaga hankalinka kullum ka kwana da tunaninta ka tashi daga tunaninta sai ta ɗaga maka hankali ta sa maka damuwa kamar yadda talakan da bayi da na ce yau zai shiga damuwa ka kai ma kana nan a cikin talauci ke ko ko ubangiji ta Allah ya sa maka kwaɗayi kana da abun hannun amma Allah zai sa maka kwaɗayi ka ci wannan ka ga bai maka ba ka ci har kai kwaɗayin abun da kuma ba ka da shi ba za ka same shi ba ma kwata kwata wannan kuɗin yayi ta damunka to kaga Allah ya jarrabe ka a cikin ni'imar da ya maka kenan shi kuma wancan bai da shi amma Allah ya cire masa kuɗin bai yi kwaɗayin tsirin ba balle ballanta na ɗaga masa hankali bai same shi ba shi kuma yana kwaɗayin kamar yara kuma an je sun tashi ma babu ko ya fara cin tsirin ma ji kawunan ba da kyau bai mini ba je kaka to mini kaza har dai bukatansa dai ba za ta biya ba to kaga jarrabawa kenan saboda haka ni'iman da Allah ya maka din jarrabawa ce idan baka ci jarrabawa ba kuma sai ta zame maka bala'i da masifa sai Allah ya jarrabe ka da sababin wannan saboda haka duk halin da Allah ya tsaye da kai sai ka gode wa Allah sai Allah ya sa hakan shi ne idan talauci ne ya sa maka wadatan zuci ya sa maka kana'a ya rige maka buri a zuciyanka da bukatu kenan sai ka rayu rayuwa ta nitsuwa kamar yadda mai kuɗi zai rayu rayuwa ta nitsuwa idan kuɗi Allah ya baka ka buɗe wa kanka ƙofofin bukatu da wasu dogon buri neman sai ka cimma kaza ko ka yi kaza ko Allah bai baka hakuri akan asarar da kake yi ba sai ya zama wahalar da kake sha ma ta fita talaka don talaka zai iya kwanciya ya bacci ko da a bakin hanya ne amma kai kuma a gidan kawai ba za ka iya bacci ba sai an maka allura kaga ka shiga masifa ka shiga balayi. abin da ya zama wajibi shine wa'annan masifu da ibtila'i da ni'imomi da Allah ya mana mu sani cewa jarrabawa ne kuma ta ya za a fuskance su ya shari'a ta ce fuskance su domin mu samu nutsuwa a rayuwar mu bauta ubangiji ta Allah, yadda ya kamata a bauta maka. kuma duk masifan da bata taba addinin ka wani sha faɗa wallahi masifa ce mai sauki abinda bayan Allah suke cewa kenan duk masifan da ta samu to sai ce na gode wa Allah da wannan abu bai taba addini na amma ba ku sani masifan corona ta taba addini eh ta hana jam'i ta hana jumma'o'i da yawa ta hana karatu ta hana aikin haji ta hana umra ta hana tawafi abubuwa da yawa na alheri ma ta hana ai taimakon addini ma mutum ya ce baka ana lockdown ba zai iya ko dai bai samu kuɗin ba ko yana da su yana tsoron ya kace su yanzu ba samun kuɗi ake abubuwa da yawa na addini wannan masifan ta taɓa to ubangiji ta Allah ya yi mana ita wanda kuma suke zagon ƙasa suna son ta ci gaba saboda fa'idan da suke samu Allah ya mana maganin su Allah ya yi mana kuma ya mana da mu yadda take a da ubangiji ta Allah ya ka mana dauke ya ɗaukaka mana addinin mu ya ɗaukaka mu ya ɗaukaka addinin musulunci ya yi mu ya yi mana dukkan bala'i da musifa wanda suke wannan lacca Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka saurara Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh